Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci 19, 31, 49 da 60. Sai kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango. Masu mu a kuma za a iya kama maka tsaye a tashar VOA Africa 200.5 sai kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol har ma da niyya murya arewa. Ana iya kama mu ta hanyar sadarwa a koda yaushe akan voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da safiyar yau Alhamis 27 ga watan Afrilu shekara ta 2017. Ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Baba ko Makere da ma sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Yanzu dai ga kanan labarai. 'Yan majalisar dattawa da na wakilan Amurka sun samu bayanai na musamman daga gwamnati a jiya Laraba. shugaban amurka kuma donald trump ya kira da a yi ragi mai yawa akan haraji ga bangaren masana'antun amurka jami'an sojin amurka sun yi allah wadai da farmakin sama da turkiya ta kai akan kurdawa da ta auna arewacin siriya kanan labaran kenan aka ji menene fatan 'yan najeriya ga hukumar raya tattalin arzikin arewa maso gabas bayan illar boko haram kowa ya san inda mutanen da suka rasa gidajensu suka rasa iyayensu suka zo suka shiga wani hali na la'ila ha'ula'i a yanzu aka sa su a gurare daba-daba aka zannar da su a sansani wadda ba gida ba ne suna zanne cikin kunci sai a biyo mu cikin shirin domin jin cikakken bayani gabanin zaben shekara ta 2019 hukumar zaɓe mai zaman kanta a najeriya inec ta fara shirin gudanar da rajistar katin zaɓe kowane tanadi aka yi wa yankin da rikicin boko haram ya addaba? nan borno duk wanda katin sai bata saboda ayyuka na 'yan ta'adda to za a sake masa sabon uh, permanent voters card katin zaɓe haka kuma muna tafi da shirin domin iyali wanda grace alheri abdu za ta gabatar amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya assalamu alaikum jama'a 'yan majalisar dattawa da na wakilan amurka sun samu bayanai na musamman daga gwamnati a jiya laraba mahalartan zaman sauraron jawabin sun samu damar yin tambayoyi game da waɗanda ke rukunin tsaron shugaban ƙasa kuma sun samu fahimta akan batutuwa da dama game da batun kawar da barazana daga koriya ta arewa abinda wani babban jami'i na gwamnati ya kira babbar masifa wanda gwamnatin shugaba kim jong un mara natsuwa ke haddasawa da karfe 12 na rana dukan sanatoci 100 suka tattaru a ginin gwamnati da ke kusa da fadar white house inda aka, inda aka musu jawabi inda sakataren tsaro jim mattis da abokan aikinsa wato sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson da daraktan ma'aikatar tattara bayanan sirri da kuma hafsin hafsoshi general joseph danford suka jagoranci zaman tattaunawar shugaba donald trump ya halarci zaman tattaunawan kuma ya kira wannan zama mai muhimmanci ko shakka babu an yi tattaunawa mai natsuwa inda muka fahimci matakai da ake ɗauka da kuma matakan soji idan buƙatar hakan ta taso da kuma dabarun diplomasiya wanda ya fahimtar da ni dabarun ya yi daidai da barazanar in ji sanata chris coons na jam'iyyar democrat kuma shine shugaban kwamitin hulɗar ƙasa da ƙasa a majalisa wato na dattawan amurka a lokacin da yake jawabi ga manema labarai bayan taron a wata sabuwa kuma shugaba donald trump ya yi kiran da a yi ragi mai yawa a haraji a bangaren masana'antun amurka don samar wa ayyukan yi a wannan ƙasa da tafi kowace ƙarfin tattalin arziki a duniya kuma a yi gyare-gyare masu yawa a dokokin harajin ƙasar da zai shafi miliyoyin amurka masu biyan haraji shawarar da shugaba trump ya bayar na rage haraji a kan masana'antun amurka ƙasa mafi ƙarfin masana'antu a duniya daga kashi 35 zuwa kashi 15 cikin 100 ya kuma yi kira da a kawo riba cinikin masana'antun amurka ke samu a ƙasashen waje matakin da sakataren baitulmalin ƙasar steven mnuchin ya ce zai shigo da triliyoyin dala zuwa gida amurka don faɗaɗa kasuwanci a cikin gida. samar da ayyukan yi da haɓaka tattalin arziki abu ne mai muhimmanci in ji babban mai bada shawara akan tattalin arziki a fadar white house gary cohn wanda ya taɓa zama jami'in kuɗi a cibiyar hada-hadar kasuwanci ta wall street ya ce babban manufarmu ita ce sauƙaƙa biyan haraji rage tsadar kaya da yin sauƙi ya ce ba wai muna nufin musgunawa wani ba ne muna niyyar tabbatar da adalci ne a ƙasar haka kuma muna nufin ƙarfafa zuba jari a cikin ƙasar. municin ya kira wannan ragin haraji mafi girma a tarihin amurka kuna shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jami'an sojin amurka sun yi allah wadai da farmaki ta sama da turkiya ta kai akan kurdawa da ta auna a arewacin siriya suna masu cewa harin turkiya na ranar talata ya saba wa tsarin yaƙi da ƙungiyar 'yan ta'adda ta isis kuma ya yi lahani ga rundunar amurka da ke a wurin kakakin rundunar shiga tsakani na amurka a yankin da ake kira kanal john darian a jiya laraba ya kira ga wato yunkurin da turkiya ta yi na sanarwa tare da shirya ayyukan rundunar haɗin gwiwa mai rauni a lokacin da yake yi wa manema labarai na helikwatan sojin amurka ta pentagon ta, ta hoton bidiyo ya ce wannan ba tsari ba ne da mutum zai yi tunanin gani daga abokin aiki ya ce sun samu labari kasa da sa'a ɗaya kafin gudanar da wannan farmakin wannan ba isasshen lokaci ba ne da za a iya yin wani abu a cewar dariyan daga bagadaza dariyan ya kara da cewa mun san ba san inda ainihin za a kai wannan farmakin ba kuma babu lokaci da rundunanmu za su iya ɗaukar mataki a kai ya ce sojojin amurka suna kimanin kilomita goma kacal daga inda aka wannan farmaki ya auna darian ya ceceki turkiya game da tasirin wannan farmaki a kan kokarin murkushe kungiyar isis a siriya mataki da ya ta'allaka a kan rundunar kurdawa wanda suke fada karkashin rundunar haɗin gwiwa na syrian democratic forces ko kuma sdf a takaice wani ɗan asalin ƙasar somali mai fashi akan teku zai yi sauran rayuwarsa a gidan yarin amurka sakamakon kai hari akan wani jirgin sojan ruwan amurka a shekara ta 2010 an tabbatar da laifin fashi kan teku akan muhammad farah mai shekaru 31 kuma da laifin kai hari na makami akan jirgin ruwan sojan amurka uss ashland a tekun gulf gabar jibuti an yanke wa wasu mutane uku da ke kare kansu hukuncin ɗaurin rai da rai a gidan yari yayin da wasu mutane biyu za su yi zaman kaso na shekaru biyar zuwa talatin da uku yan fashi na teku sun shirya kama wani jirgi amma sai jirgin sojin ya hana su nan ne suka nufi jirgin sojin amurka ashland kuma suka rika harbin jirgin da ƙananan bindigogi jirgin ashland ya mai da martani ya buɗe wuta akan ƙaramin jirgin 'yan fashin wanda ya kama da wuta kuma ya tarwatse 'yan fashin suka fada teku jirgin na ashland bai yi komai ba kuma babu abin da ya samu ba wanda ya samu rauni a cikin jirgin babban bankin duniya ya nisanta kansa ga rahoto da ke cewar ya bai wa gwamnatin sudan ta kudu kudade da suka kai miliyoyin daloli kakakin bankin duniyan a habasha ya faɗa wa muryar amurka cewar bankin ya bada shawara game da bayar da kayan taimako na bukatun jama'a a fama da ake yi da yunwa ga kwamitocin majalisar ɗinkin duniya don kawar da yunwan da kuma rashin abinci amma ya zuwa yanzu hukumar daraktocin bankin bata tabbatar da ba da wannan kudaden ba ministan kudi steven ziyao da ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na reuters a jiya a ranar litinin cewar gwamnati ta sanya hannu akan wata yarjejeniya dala miliyan 50 na amurka da bankin duniyar don cimma wato bukatun abinci a sudan ta kudu da yau ya kara da cewa bankin duniyan ya amince da ware wasu dalolin miliyan takwas don gina hanyar da ke fita daga babban birnin kasar wato juba zuwa kenya abinda kakakin ya musulta labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc To madalla yanzu kuma sai rumbun rahotanninmu. Menene fatan 'yan Najeriya ga hukumar da aka amince kafawa da za ta raya tattalin arzikin arewa maso gabas bayan illa Boko Haram? Biyo bayan karbuwa da tsarin hukumar yayi a Majalisar Dattawan Najeriya. Ga Nasir Adami Alhikaya da ƙarin bayani. Yayin da ake sa ran kafawar hukumar kula da Arewa maso gabas, jigogin APC mai mulki na kara ba da tabbacin fara aikin hukumar. Tsarin hukumar da ya samu karbuwa majalisar dattawa shine kula da rayar tattalin arzikin Arewa maso gabas bayan illar Boko Haram. Ga abin da sakataren jam'iyyar mai malabu ne ke cewa. Farin ciki da gamsuwa da kamun ludayin shugaban Muhammadu Buhari. Kuma wannan ya ƙara mana ƙwarin gwiwa mu a jam'iyyance kuma shi ma ya ƙara masa ƙwarin gwiwa saboda dukkan alƙawurra da ya ɗauka 'yan najeriya insha Allah zai cika su mu muka san halin da ƙasar na yake ciki lokacin da shugaban ƙasar muhammadu buhari ya hau karagan mulki babu tsaro kowa yana cikin fargaba babu ma mai nutsuwa balle ma san cewar ga inda yake Allah cikin ikonsa wa'annan abubuwa duka gashi nan kowa yana ganin saukin su so dukkan al'amura din na rayuwa a bayan zaman lafiya yake dan yankin arewa maso gabas muhammadu inuwa yahaya ya yi na'am da matsayin mu ganau ne ba jiyau ba na matsalolin da al'umma suka shiga kowa ya san inda mutanen da suka rasa gidajensu suka rasa iyayensu suka zo suka shiga wani hali na la'ila ha'ula'i a yanzu aka sa su a gurare daba-daba aka zannar da su a sansani wadda ba gida ba ne suna zane cikin kunci a haka din nasara ne aka samu har aka ceto waɗannan mutane aka dawo da su ni na tabbatar da cewa shugaban ƙasa yana tsaye akan wannan duk abin da muka rasa sa da yardan Allah muka ba gwamnati goyon baya za mu samu shi kuma za mu koma kamar jiya kai za mu wuce jiya da yardan Allah Hukumar za ta yi nasara ne kawai in ta tallafa wa matasa su daina bara ko gararan bakan tituna. Shine ra'ayin CSP Ado Ibrahim Gabanni mai ritaya. Hatta gardawa ko kuma almajirai waɗanda suke fiskadi a lokacin mai tatsi ne. In mun je da waɗanda ba abokan aiki sai a dinga kwallo da alluna ana fara sai mu ce musu a'a wa'annan din ba mai tatsi ne bane. Gardawa ne a ce duk ɗaya ne. Yanzu wa'annan ana kiran su yara malam. Su ma masu bara in an jima kaɗan zaka ji a taimaki a taimaki dan malam. Duk dai abun yana taɓa shi ne to da yasa lokacin da ba a samu sha kuɗewan al'amura ba almajiranci yana da ma'ana abu ya zo ya sha kuɗe har su da ba mu sun zo suna ɗaukan yaran nan suna karkatar da su suna ba su makamai suna yaƙan mu akan samu su arha amma idan aka tattala su da kulawan iyayen da kulawan hukuma da kulawan malluma aka yi murhu a kai yaran ba za su lalace CSP a fahimtar ka ta tsaro akwai gudumawar wasu iyayen wajen kangarewar yara da ke samar da 'yan ta'adda ke matuƙa akwai gudumawar iyaye ba kaɗan ba akwai gudumawar malluman don yaran sun fi karfin su sannan akwai gudumawar gwamnati da bata sa ido akan wannan yanayin ba ana sa ran hukumar za ta yi aiki kamar ta kula da Niger Delta NDDC wata hukumar da ta kasa kai labari ita ce ta haifa da e ta kula da jihohi masu samar da lantarki nasura da mailika murar amurka daga abuja najeriya agai da Nasiru. Gabannin zaben shekara ta 2019 hukumar zaɓe mai zaman kanta a Najeriya ta fara shirin gudanar da rajistar katin zaɓe. Wakilin murya Amurka Haruna Dauda ya samu zanta da babban sakataren hukumar zaben a jihar Borno Alhaji Abdulhamid Buba kan shirye-shiryen fara rajistar. To wannan ah, shirye-shirye na yi wa 'yan ƙasa rijista an shirya shi dama ya zama abu ne mai gudana saboda zaben da ke tahowa na dubu biyu da goma sha tara. Rijista in bai yi kyau ba bayan da zaɓe zai yi kyau. Ƙashin bayan zaɓe ingancacce shine rijista wanda yake nan Uh, babu gurɓata to saboda wannan dalili shi yasa aka ga kan cewa ya zama wajibi a ah, fara wannan rijista ɗin kafin zaben da zai zo nan da shekara biyu a wannan rijista akwai mutane guda hudu zuwa biyar wanda in suka cika wa'annan sharaɗu to sun cancanci su yi wannan rajista na farko dole sai ɗan najeriya wanda ba ɗan najeriya ba bai cancanta ya zo ya yi wannan rajista ba na biyu wanda ya da bai sami yin rajista ba saboda shekarunsa yana da karancin shekaru yanzu ya kawo shekara goma sha takwas to zai zo ya yi wannan rajista wanda saboda wani dalili bai samu ya yi rajista ba a wa'ancan lokuta da aka yi rajista to shi ma yanzu dama ta samu wanda zai zo ya gabatar da kansa ya yi rajista mu kamar nan a borno wanda katin sa ya bata mun yi kokari mun kai kuka wa hukumar zaɓe ta ƙasa kuma ta yarda kan cewa nan borno duk wanda katin sai bata saboda ayyuka na 'yan ta'adda to za a sake masa sabon uh, permanent voters card katin zaɓe wanda zai samu ya zaɓe da shi domin garuruwan mu da yawa an ƙona mutane ba ta katin zaɓe suke ba ta rayukansu suke sannan na hudu wanda yake so ya canza wurin zama shi ma yana da daman ya zo a sake tantance shi a yi mar canji ya dawo inda ya kamata ya rijista kamar da iya sani adadin mutanen da suka yi rijista shekaran da ya gabata ko kuma lokacin zaben da ya gabata eh. wanda ba su samu damar karban katin rajistan su ba eh wayanda ba su karbi kati ba a yanzu muna da kati dubu tamanin da bakwai da dubu da ɗari biyu da saba'in da shida Eh. turan gare kamar wasu garuruwa ne za a yi wannan zaɓe za a samu damar eh, gudanar da sake rajistar wannan zaɓe wasu kuma garuruwa ne ba za a samu damar eh, sake gudanar da wannan rajista ba Eh, garuruwan da akwai matsaloli na har yanzu zaman lafiya bai kankama ba to za mu yi su ne a idp camps yanzu a iya cewa kun kammala shiri don ci gaba da wannan rajistan mun yi kashi 95 a cikin abubuwan da ya kamata mu yi mun kamar mutane nawa za a yi wa rajista ne jihar borno eh ya danganta da yake kaga jihar borno matsalolinta yana da yawa akwai yan gudun hijira a chadi akwai a cameroon akwai a niger akwai a wurare da yawa a cikin ƙasar nan saboda haka ba za mu iya fahimce yawan mutanen da za a ce za a yi ba amma muna tsammanin jama'a da yawa su fito su yi rijista kamar wanda suke makwabtan kasashe su kuma ya za a yi da su batun wannan rajista mu dai ba mu da wani a shiri na mu je wa'annan wuraren mai musu amma in akwai yadda za su yi su taho za mu yi musu rijista akwai kaman obama akwai yanzu mutane kusan dubu talatin wanda suka baro cameroon suka zo banki to wannan mun tattauna kuma muna shirye-shiryen yadda za mu je su ma a yi musu rajista. To ran mun gode kwarai da gaske. To a gai da Haruna, har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC, wanda yanzu haka agogon mu ke cewa karfe ɗaya da minti goma sha shida na dare. Ga wannan saƙon. tsaka mai wuya. Sunana Asabe Baba na haya, shugaban mata 'yan jarida na Najeriya. Tsaka mai wuya. Wannan shiri daga muryar Amurka. Ina jin daɗinsa kuma 'yan Najeriya duk wanda yake saurare a duniya ya san yana jin daɗinta. Domin na ilmantar da mu na karantar da mu na ƙara kawo mana fahimta inda ake samun matsaloli da dalilan matsalolin da kuma yadda ya kamata a shawo kansu. sunana amadu maru sakataren mai watsa labarai a kungiyar maca da manoma da ake ce ma platform paysan na nishar tsaka mai wuya muna son shi yana cikin mu. dura da za a yi shi kahin ya fara ma kana tuna wai bisa me za a yau wai bisa me za a yau duk wanda bai da gaskiya gaskiya ina yana da wuya gare shi wani bi ma ko wani na ma magana ma baka ji in kana saurari. sunana ambassador Yusuf Mamman ina taya sashen hausa na murya amurka murna saboda shirin nasu mai kayatarwa wato tsaka mai wuya sunana abdulrahman daga sabon fadama a accra ghana na sauraron tsaka mai wuya saboda muhawaran da 'yan siyasa suke yi muna koyan abubuwa tare da wani muhawara da suke yi shesa in mutum na son ya ji muhawaran siyasa sai ya saurari tsaka mai wuya akan voa voice of america To madalla yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa ba roƙi ka don ka ba. Ku jama'a tambaya ni ke da. Ku jama'a tambaya ni ke da. Likita ya auna ta ya ce lalata akai da ita wannan ya to ni yanzu gidan nan mu biyu wane ne zai mata haka in ba shi ba ni yanzu babu wani zargin da zan ce an yana ba ina da neman kotu ta mana afuwa na yi lalata da ita yau wata bakwai na yadda na yi lalata da ita a cikin shekara da ya ta wuce a nan katsina mun yi rekodin din kes na fiyade sun fi ɗari wadansu in kaji kamar ka yi kwalla Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Rundunar 'yan sandan jihar Katsina ta bayyana damuwa dangane da batun aikata fyaɗe da ke ci gaba da addaba al'umma a jihar da kuma arewacin Najeriya baki ɗaya. A cikin watan Maris, kamfanin dillancin labaran Najeriya ya buga labari cewa majalisar masarautar Katsina ta dakatar da wani mai makamin magatakarda saboda zargin aikata fyaɗe da aka yi masa. magatakardan dai yana fuskantar shari'a aikata laifin fyaɗe da wata 'yar shekaru goma sha biyar 'yar wani mutumi da ke aiki a ƙarƙashinsa lokacin da mahaifin ya aike ta gidan uban gidan nasa. To sai dai duk da kyamar wannan cin zarafin da al'umma ke nunawa, sau da dama akan yi zargin hukumomi da gaza hukumta waɗanda ke aikata laifin musamman idan ba talakawa ba ne. A cikin hirar shi da manema labarai, kwamishinan 'yan sandan jihar Katsina Usman Abdullahi ya bayyana cewa. cases wanda jami'an tsaro na katsina state suka yi dama idan an samu cases iri wannan muka gayyato members na press sai mu gaya musu saboda al'umma su sani ina so kuma in sanar da al'umma akan red na fyade da ake yi a kasar nan kwanakin baya da nake ba da brief ma 'yan jarida na ce a cikin shekara da ya ta wuce a nan ka suna mun yi rekodin din case na fiyade sun fi ɗari ko ɗari da goma sha ɗaya ne muka yi rekodin wannan abin takaici ne waɗansu in kaji kaman ka yi kwalla akwai wani mutum wanda ya auri wata mata matan nan ta zo gidan shi da 'yar wata bakwai suna kwance cikin dare uwar tana bacci bata san abin da yake faruwa ba ashe shi wannan mutumin ya tashi ya dauki yarinyar nan mai wata bakwai da yarinyar ta yi ihu uwar ta tashi sai ga jini kaca kaca duk kayanta shi kayan shi wannan mutumin yanzu haka yana hannu muna nan muna bincike akwai ɗaya kuma mai mai ban mamaki wanda muka yi rekodin a batsari wanda wani mutum ya je wajen wani boka kuma ya ce eh, zai taimake shi akwai abin da yake so ya yi ya ba shi wani laya wannan layan sai bokan ya gaya mishi akan cewa ka je ka samu yarinya mai shekara kaza ka yi mata fyaɗe so da in ka gama wannan spam din ka zuba a kan layan sai ka je makabarta ka yarda layan kuma hakan ya yi ya je ya samu yarinya mai iri shekarun da yake faɗa ya yi mata fyaɗe ya cire wannan abunan eh, eh, remnant na spam din ya zuba a kan layan ya je ya jefar da shi a makabarta ko da muka samu labari muka je muna neman laya ba ku samu ba to iri wannan ba abu ba ne wanda za a ce zai faru a wuri kamar katsina bai kamata a ce iri wannan yana faruwa ba da wannan nake so yi kira ga iyaye ga sarakunanmu na gargajiya da imamanmu da pasto pasto da malaman makaranta da mu 'yan jami'an tsaron da ku 'yan jarida da kowa da kowa akan cewa mu tashi tsaye mu ga cewa iri wannan ya tsaya kwamishinan jihar katsina usman abdullahi abdulbashiru bishir batsari shine mutumin da kwamishinan ya ce boka ya ba shi umarnin yi wa karamar yarinya fyaɗe ga bayanin da ya yi wa manema labarai laya ce da aka bani ba an bani bane don wani abu ko don in je in yi rafin kan wata yarinya ko wani abu makamancin wannan an bani ne saboda in yi kare jikina kuma ba an ce in je in yi amfani da ita wannan abu sun kama ta jikina a bisa lokacin da wannan abun ya faru in kaga muna dan shiga kamar muna dan shiga kasuwanci irin kasuwannin kauye haka da sauransu ana ta kashe mutane haka da sauransu to kaga akwai asirrai da ake bamu na wuka haka da na bin dubu haka da sauransu shine kuma ba nayi bane wai ita laye saboda in guwan wannan abin da ita a'a ni ba ma ta wannan bane ba tsakani tsakanin na kawai tsotsayi ne Allah dora na zo wuciya na garinya na ce mata ina za ta je ta ce mun kira mai ruwa ta na ce mata to ke amma kawai kamar yan makwabcin mu sai na kama hannunta mun tafi muka tohe muka kilashin da wani abokina zai tafi masallaci ni kuma lokacin zan ta yi nima wani gidana da nake ginawa to ni tsakanin da Allah ya abin da na sani kenan to abin da ake tuhuma ka da shi kai ko baka ba eh abin da ake tuhuma ta da shi tsakanin da Allah annabi ni na na kama hannun yarinye na shiga da ita na kama zaka na kuma na goga jikin jikinta amma maganar na yi fasikanci da ita ban yi ba ka da goga ko eh na alhamdulillah gaskiya na goga yare shekara ta goma sha uku ka goga ne kuma da da nufin jin daɗi eh gaskiya ni ba da nufin magani ah. Shin dai haka dai kawai dai Malama Zina yar shekaru 25 matar mutumin da ake zargi da yi wa yar agolarsa yar watanni bakwai fyaɗe ta bayyana yadda lamarin ya faru. Ni game da abin da na sani, ni dai na kwantar da eh, yamma ne ma yarinya ta wanka lahiya lau. Da ne mata wanka lahiya lau na ɗauko tabarma na shin hida muka muka hiran mu bacci ya kwashe ta inema ma ta wasa. Sai na tashi na shiga ɗaka da ita. Sai na ce Hawwa'u ɗakin nan amma akwai zahi tsarin cire maki kaya to ina shiga cikin ɗakin nan sai irin wani bacci ya kwashe ni wanda ban taɓa yin irin wannan bacci ba tun da nake da wannan bacci ya kwashe ni ban halka ba da aka kirawo a salati bayan insha'i da na fara shiga da ita cikin ɗakin na shin hidar da ita na sa mata da shin hida saboda akwai zahi ya faru daga nan da na halka ban da wani kuma he na zo na kwanta da na kwanta ban halka ba he a salati da wannan a salati na halka ita ma he ta motsa he na ce hawa'u daga motsawa ta hakin motsa ke ma yau kine ganin irin wannan bacci da ne ga sallah can ana kira zan je in yi sallah na ce to amma dai tsayin dago in baki ruwa ki sha to daga nan he shi miji na wuda ya shiga ɗakin shi ya kwanta to ban san ya dawo ɗaki na ba ban san lokacin da ya zo ba yana jin na motsa shi ma he ya motsa he ya ce ta tashi na ce he na ce eh. ruwa zan bata he ya ce kawo ta nan he ya anshe ta to ni na ji lema jiki na ca nike tsari ne teman he da na ɗebo mata wannan ruwa he na bata ta sha ina bata wannan ruwa tana yana sha sai na sa hitila ta he na haska he na ga ai jini ne he ne ta sallallami da ne ta sallallami he na ce mi zan gani haka yau he shi ma he na haska jikin shi inda ya dauke ta he na ga wannan jini da ina ganin wannan jini sai dade da kuka ya ce za a dora mai abin da bai ba abin da bai ba za a dora mai to ni ban kawo zargin haka ba a rayuwata he na ce ne abin da baka yi ba za a dora maka ka daina kuka in kuma ka sa kanka sai ka je kai ta yi to ni ban san abin da ya aku ba he ta hidaji ya sassa kowane bauri sai ya ce in zo in dafa in ta saka ta ciki to ni ca nike ba haka bane sai na dafa he ne ta saka ta ciki shine gari na i da wayewa kuma wa'annan zane na da ta watsa mai wannan jini sai na saka shi a ruwa to ban yi tsammanin haka ba sai ya ban wannan wando na shi ya ce shi ma in wanke mashi sai na hada he na wanke mai to kun ji abin da na sani kenan sallar ciwon wannan to ni yanzu zargin da nike yi likita ya auna ta ya ce lalata akai da ita wannan ya to ni yanzu gidan nan mu biyu wane ne zai mata haka in ba shi ba inda da yau akwai wani cikin gidan ne ba shi ba ne mahaihinta dama shi wannan ya abasa amana ya aure ni da ita na je mai ita akan amana dan sa da na hito daga gidan mahaihinta Allah ne ya kawo rabo mu shi ma kankin kanshi a sannan bai san ina da cikin ta ba sai da na gaya mai na ce zaka sake ni amma ina da ciki wata To da yake amsa wannan laifi, Malam Magaji ɗan Sali ɗan shekaru 57 mai gidan Zina ya bayyana dalilansa na yi wa 'yar agolarsa 'yar watanni bakwai fyaɗe. Ni yanzu babu wani dalilin da zan ce an yana ba. Ina dai neman kotu ta mana afuwa. Na yadda da na yi wancan abu. Na yi lalata da ita. Yau wata bakwai na yadda na yi lalata da ita. To jarabta ce Allah riga ya ni da haka. amma kuma kana da wasu ƴaƴa mata baya ga ita ɓarai ma kawai ina da ko da yake wannan bandar ba ɗiyar ka bace ba tunda an ce agola ce ai ito dan tana agola ita ma ta ce inda rayuwa inda rayuwa ta ce wai abin da muke son maji akwai wani abu da kake so ka cimma yasa shekara bakwai ce haka wallahi wallahi babu wata manufa ya wata bakwai din nan babu wata manufa wai eh ba wai maganan boka bane zan yi magana akan bayanin gaskiya da gaskiya na yi mafarki akan wannan al'amari saboda ni ina yawon bariki lokacin da nake da matata ta mutu ta bani da yara guda shida to Allah sai ya zaunar da ni gida ina ganin kamar na samu hutawa na samu hutawa wannan yawon na bashi sai daga auren wannan yarinyar sai kuma Allah ya kaddara min da wannan yawo ya dawo mani shikenan sai wani mafarki abin da yake kwatanta mani cewar idan ne amfani da waccan yarinya can abubuwan ya wace wace da nake Allah zai ban afuwa in zama na gida dalili kenan wancan na gani yarinya ce karama yanzu hukunci hukuncin duk da ya dace da ni shi za a yi sai dai afuwa ga kotu. Na baya bayan nan kenan a jerin fyaɗe sama da ɗari da aka aikata a jihar Katsina kaɗai cikin shekara guda. Kasancewa kowane mai saurare ko dai yana matsayin mahaifi ko ɗa ko wa ko ƙane kuma ɗan ƙasa mai ‘yanci. Kana da hakkin ganin an yi wa wannan mummunan tashe iyaka, to tambayar ita ce wacce gudunmuwa mai saurare zai iya badawa domin ganin an cimma wannan burin. kuma wanne mataki ya kamata a ɗauka a matsayin ƙasa na shawo kan wannan matsalar sai mun ji daga gare ku. Muna godiya ga wakilinmu Zaradin Sani da ya bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin. A madadinsa da kuma Salomon Abo da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri. Kai mata duniya, su daɗin duniya. To a Kafin mu kai ƙarshen shirin ga bari mu koma gaba bai ba mu takaitattun labaran duniya. 'Yan majalisar dattawa da na wakilan Amurka sun samu bayanai na musamman daga gwamnati a jiya Laraba. A wata sabuwa shugaban Amurka Donald Trump ya kira da a rage mai yawa a kan haraji ga bangaren masana'antun Amurkawa. Sa'annan jami'an sojan Amurka sun yi Allah wadai da farmakin sama da Turkiyya ta kai akan kurdawa da ta auna arewacin Siriya. A gaishe ka. kafin mu yi sallama muna taya malam yusuf hassan na makarantar technical kwantagowar da amaryarsa malama sa'adiyya yusuf bala murnar ɗaurin aurensa da za a yi rana asabar karfe biyu da rabi a gidan alhaji yusuf muhammad bala da ke bayan taimako clinic kwantagora allah ya bada zaman lafiyar albarka aure amin haka kuma muna mika sakon ta'aziyya ga inspector general mai ritaya filman leha tare da sauran dangi na rasuwar dan uwansu jos wesley leha wanda kuma za a yi sa ɗaya ga watan mayu allah ya ba dangi haƙurin jure rashi amin masu mu anan muke kakashin shirin namu na yanzu sai kuma can an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin baba ya mai makeri wanda ya tana gabatar da shirin da kuma salaman abu wanda ya haɗa shirin da bada umarni da ma injiniyan mu na yau jimi nisar fil hashin gumil ke cewa sai mun sake haɗuwa an jima kaɗan salamu alaikum